السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yamma musulmai yau ma gashi cikin yadda Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na litinin wanda ya zo daidai da takwas ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1440 daidai ga shi Allah madaukaki ya ƙara tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna da ke titin sardauna a garin azare ko Allah ya tara mu daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi Allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'alikai da kuma ƙarin bayanai da mata karijat da malam aliyu albani ya yi ya ambace shi da suna idahul ma'ad ala raddin azhar ila ma'anin Kur'an shi ma allah saka masa da alheri bisa wannan aiki da yi a mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon aiki da ayoyin alkur'ani mai tsarki ya sanya mu cikin wa'anda alkur'ani zai cece su ranar da ‘ya'ya ko dukiya ba sa amfani sai wadda ya zake wa Allah da zuciya ta gari Allah ka kyautata ta na'am na kunta janibin أعوذ بالله من الشيطان كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما فلما جاءهم الحق من عند ربنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون نعم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو هو أهدى منهما هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين وإن لم يستجيبوا, وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم الله ما يفارا yace wa يتي وما كنت بجانب duri baka kasance ba a ainihin gefen wannan dutse wato Allah yana gaya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu bai zamani da annabi Musa ba amma ga kissar kamar da shi aka yi to wahayi ne daga Allah ba gaibu ya sani ba sanin gaibu sai wa ba haushe yake sanin gaibu sai Allah to shi ne Allah yake tabbatarwa annabi cewa wannan ilimi na labari ko kissa ta annabi Musa alaihi salam Allah ne ya sanar shi ita sai ya ce masa wa makunta bi janibin duni wato ya Muhammad baka kasance ba a gefen wannan dutse idna daina yayin da muka kira Musa annabi Musa muka ce da shi me an kudhil kitaba bi quwwa Allah ya ce ya riki wannan littafi na at-taura da kalfi amma ba kalfin ciwo ba kalfin rai walakin rahmatan min rabbika wannan sanin da kai arsalnaka mun aiko ka ne dan rahama dai daga wajen ubangijinka kai ma zira ƙauman don ka yi gargadi a mutane ailam ya tihim wanda gargaɗin bai zo musu ba ma a tahun min nazirin min ƙablika babu wani mai gargaɗi ba wani annabi da ya zo musu gabaninka wa hum ahalu makka Allahu akbar su mutanen birnin makka bi wujudihim fi zamanil fatara saboda an same su lokacin da ake da fatarar wahayi bainaka wa baina isa tsakanin annabi isa ya tafi kuma annabi muhammadu bai zo ba wannan tsakanin shine zamani na fatara fatara ba ta kudi ba wannan aikin banza ne inda kudi ba littafin allah wahala fagamniya za a yi kunga yanzu da aka aiki aiki da alkur'ani yana sai aka samu 'yan fashi da makami suka juye boko haram suka koma ne yanzu kama bil adamu su koye su ce sai ka kawo miliyan bakwai har a zo ciniki ya gangaro ƙasa in babu su ce za su kashe yanzu ma fatara ce tun daga littafin an ƙi aiki da shi an ce wani tsari za a bi na daban wanda ya saba wa dokokin Allah to wahala ko ba za ta tsaya ba shine Allah madaukake ce wayannan mutane babu wani mai gargadi da ya zo musu gabaninka domin tsakanin kai da annabi isa wannan shine zamanin fatar to kai ka zo la'allahum yatazakkarun saboda su samu wa'azi ay yatta'izuna fayu'minu su wa'astu su yi imani haka ko aka yi manzon Allah yana zuwa shi kadai sai gyara duniyar baki ɗaya to shine Allah ce walaula an tusibahum musibatu in ba don kar wata babbar musiba hukuba ta shafe su ba bima kaddamat aidihim saboda abin da hannunsu ya gabatar minan kufuri na kafirci wa gairihi na wasu tsiyataku da makirci da kinibibi da zina da liwadu da sauransu fa kulu rabbana laula arsalta ilaina rasula za su zo suna cewa ya ubangijinmu me ya hana ka aiko mana manzo fanattabi'a ayatika almursalu biha mu bi ayoyinka nan da ka aiko wa nakuna min mumini mu zan daga cikin masu ba da gaskiya wa jawabu laula mahdhubun wa ma badahu mubtada wa ma'ana laula al-isabatu al-musabbabu anha qawluhu in ba dan samuwar abin da ya jawo sababin fadin sunan ba au laula qawluhum al-musabbabu anha in ba don maganarsu ba da ta sababta saboda wannan la'ajal nahun bil hukuba da mun yi gaggawan kawo musu hukuba walamma arsalnaka ilaihim rasula walama arsalnaka ilaihim rasula da ba mu aiko ka manzo ba zuwa gare su in ba aiko manzo ba za su ce me yasa ba aiko ba Allah ce falamma ja'ahumul haqq yayin da gaskiya ta zo musu me alhaqu nan?" muhammadu rasulullah ina gaskiya Allah ya aiko annabi muhammad a matsayin manzo ai gaskiya ta zo min indina daga wajenmu qalu laula utiya mithla ma utiya musa kuma ga annabin an aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai suke cewa kuma me yasa ba a ba shi ayoyi ba irin ayoyin da aka bai wa annabi musa min al'ayati kalyadi wal wal'asa wa gairihima ayoyin da aka bai wa annabi musa shine wanda muka karanta jiya hannunsa in yasa a hamatarsa ya zare ya bi wannan hasken haske da ainihin kuma sandarsa da ma wani wannan awul kitaba jumlatan ko kuma wai me yasa ba a saukarwa annabi alqur'ani dumburungum izu sittin a lokaci guda ba Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqrahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa rattalnahu tartila wa nazzalnahu tanzila ko na. to kaga dalili kenan Allah ya saukar da shi daki-daki don annabi ya karantar da al'umma ta sa sannu-sannu za a fi haddacewa a kan a saukar da shi baki ɗaya ƙala ta'ala sai Allah ce awalam ya furu bi ma'ujiya musa min ƙabul to in sun ce me yasa Allah bai baiwa annabi Muhammadu ayoyi irin ayoyin da ya baiwa annabi Musa ba su wa'ancan mutanen annabi Musa da ku da kuke magana me yasa ba a baiwa annabinku ayoyi irin na annabi Musa ba Allah ce ka tambaye su su din ba su kafircewa abinda aka aiko da abinda aka baiwa annabi Musa din ba suka ma ce shi mai sihiri ne qalu fihi wa fi muhammadin sai suka ce wa annabi Muhammadu suka ce wa annabi Isa sihirani wa fi sahira sahirani in kace sihirani sihiri biyu a taura da alkur'ani sahira ne annabi musa da annabi muhammadu wai yan dabo ne kaji mala. shi mai gaskiya fa ba a barinsa ai alkur'anu wa taurat kenan tazahara ai ta'awana suke wa taimakon juna bi tasdiki kullum minhum al-akhar kowanne daga cikin su yana gaskata daya at-taura ta gaskiya tana gaskata alkur'ani Qur'ani yana gaskata al-taura wa qalu inna bi kullin kafiruna suka ce mu kowane ɗaya daga cikin littattafan nan guda biyu ko annabawan guda biyu annabi Muhammadu farin gani dan Abdullahi da shi annabi Musa alaihi salam sun kafirce musu ai kafiruna bihima wala nu'minu wahidin minhuma suka ce ba ma ba da gaskiya da ɗaya daga cikinsu kama fi kaulihi ta'ala tamfar yadda yazo a wata aya inda Allah madaukaki yace wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wa indana kafirta suka ce ba za mu ba da gaskiya ba da wannan qur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi haka ba ma gaskata littafin da yake gaba gare shi kaga a taura tana gaba da shi ko walau tara idh zalimuna Allah ce da zaka ga azzalimai a wannan lokaci na alkiyama na inda rabbihim an tsayar da su a gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashin su yana mayar da magana zuwa ga sashi yaqulu allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru muridai za su dinga gayawa shehinansu allazina istud'ifu kenan masu rauni wanda duk ka bi shi wanda kake gaba ka yadda da kowa ba sai shi kuma ba qala Allahu qala Rasulullah yake gaya maka ba to shine ya zama ainihin mai girman kan da kake suna ce musu laula antum lakunna muslimin mu'minin in ba dan ku ba da mun zama mu'minai masu imani wa qala ta'ala Allah madaukaki yace qul ara'aytum ma tad'una min a aruni ma za khalaqu min al-ardh am lahum shirkun fi samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin suratul ahqaf ayatu Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad ara'aytum kubani labari ma tad'una min dunillahi abinda duk kuke bautata koma bayan Allah din nan mutum ne annabi ne mala'ika ne ka ne wani son zuciyarka ne Allah ce runi ma za khalaqu min al’ar ku nuna mu me suka halitta ne a nan bayan ƙasa amlahun shirkun fi samawa. ko suna da tarayya da Allah wajen halittar samai guda bakwai in kun ce haka ne ne bi kitabin min ƙabli haza, ku zo min da wani littafi gabanin wannan au asaratin min ilmi ko ku zo min da wani alama wanji na ilimi in kuntum sadiqin in har kun kasance masu gaske to babu hujja ke kullahum Allah ya ce in ba su amsa ba ka ce da su fa in lam yastajibu laka ha fatu bi kitabin min indihi min indillah ku zo da wani littafi daga wajen Allah huwa ahda minhuma wanda yafi shiryarwa akan at-taura da al-qur'ani min al-kitabaini attabi'hu in har kun zo da shi to ni zan bi littafi in kuntum sadiqina in kun zan masu gaskiya fi qaulikum cikin maganganun babu gaskiya daga sai Allah ce fa in lam yastajibu laka in basu amsa maka ba du'a aka bil imani bil bi kitabi kiran su da kake su gaskata su ba da gaskiya da littafin Allah kama kala ta'ala kamar da Allah madaukake ce فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله in ba su amsa muku ba to ku sani an saukar da littafin nan yana cuɗanye da sanin ubangiji wa Allah ilaha illa huwa cewa babu abin bauta sai shi Allah fa hal antum to ku kun miƙa wuya shin kun musulunta kun bi to Allah ya ce fa'in lam yastajibu laka in ba su amsa maka ba falam annama yattabi'una awa'ahu ka sani kawai suna bin soye-soyen zukatansu ne fi kufurihim cikin kafircinsu shi ko bin son rai bata ne wa man adallu mimman ittaba hawahu ba wanda yafi kowa bata tamfar wanda yake bin son zuciyarsa bi gairi hudan min Allah ba tare da shirya ba daga wajen Allah ai la adalla minhu ba wanda ya fi shi bata inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah baya shiryar da mutane wayanda suke kafirai na'am ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون نعم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا نعم إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر الله ملك كيتي ولقد وصلنا لهم القول حقيقة من صادر مسد مغنى wannan zance na alkur'ani ai ta ba'ana babahu bi ba'din fil inzali min bi sashin qur'ani da sashi wajen sarkawa saukarwa liyattasila tadhkiru dan wa'azin ya zama a hade aufin nazmi ko kuma Allah ya sadar da shi ta wajen tsarinsa litatakarrara da'watu bil hujjati wal mawa'iz dan da'awa wato kira zuwa ga Allah ya tabbata da hujjoji da wa'azozi bil mawa'id da kuma narko wal nasaihi bil ibar da yin nasihohi da abubuwa na lura Allah ya yi haka la'allahum yatazakkarun don mutane su ainihin yi tunani yadda iduna fa yu'minu su wa'astu su kuma ba da gaskiya kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah shi ne wanda ya sanya muku taurari a sama don ku shirya da su a cikin dubbai na ainihin kan ƙasa da ma na tuni, da taurarin nan za a iya gane alƙibla a sallah da taurarin nan za a iya gane nan gabas ne nan yamma ne nan kudu ne nan arewa ne kai da taurari za a iya gane awoyi na dare in ka san taurari Allah ya ce ya yi haka ne ba don komi ba sai da mu kalfassar nan ayati liqaumin ya'lamu haqiqa mun ainihin yi fasalta ayoyi daki daki dan mutane su su zan masu ilimi wa qawluhu ta'ala da ma faɗin Allah madaukaki da yace wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarru wa mustawda Allah shine wanda ya kagi halittar daga rai guda shine annabi Adam fa mustaqarru fi rahimi akwai wanda zai tabbata a cikin mahaifa wa mustauda da kuma wanda cikin yake barewa kad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun Allah ya ce mun sanya ayoyi daki daki da mutane su gane su fahimta wannan duk ƙarin bayani ne akan waccan aya da muke batu a kanta shi yasa malam ya lamba ya kawo su wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah da ya yace wa hadha rabbi rabbika mustaƙima kad fassalna al-ayati ya yadhakkarun wannan ita ce hanya ita ce farki ta ubangijinka mai kakkiya Haƙiƙa mun ainihin wato bayanin ayoyin daki-daki don mutane su wa wa'astu Allah ka ba mu ikon wa'astu allazina atainahumul kitaba wa'anda muka zakke musu ko muka ba su wannan littafi na alkur'ani min qablihi ko wa'anda muka ba su littafi gabanin alkur'ani hum bihi yu'minuna sun ba da gaskiya da shi sun yadda da ainihin alkur'ani saboda sun samu labarinsa a cikin attaura da intila don haka sun ainihin yadda da wannan littafi na alkur'ani littafi ne daga Allah subhanahu wata'ala shine malaciya inna halar kitabil ula mazawa littafi na farko yu'minuna bil qur'ani sun ba da gaskiya da Alƙur'ani. lima arafu fi kutubihim min nati saboda abinda suka sani cikin littattafansu na sifofin Alƙur'ani wa maji'ihi kuma littattafansu ya sanar da su cewa akwai littafi zai zo daga baya sunansa ƙur'anu wa muwafaqatihi lima fi aidihim fil ummahati kuma ƙur'ani yayi muwafaqa yayi daidai ya dace da abin da yake hannunsu na littafin at-taura da injila fil ummahati a wajen kira na tauhidi shine ma'anar ummahati wa imanul ba'd kuma ma wasu daga cikin yahudu sun yi imani ka abdullahi ibn salam wa ghairihi kama abdullahi ibn salam da waninsa sun yi imani min yahud walladhina ja'u min al-habasha da wanda suka zo daga habasha sun yi imani wa min ash-sham nasara da wanda suka zo daga Siriya daga cikin yan kirista ka imanin kulli kamar imanin dukansu li'anna ba'da ma hujjati qawiyya domin sashin su na tare da hujja mai ƙarfi hujjatun alal kulli biduniya wai idan sashi suna da hujja yanzu kaga ahlus sunna sun ya duk yan ɗari ko da biliya a ne da masu bin son zuciya masu cewa su musulmai ne saboda mai sunna sun rike ƙur'ani sun rike hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da babu yadda za a yi da su ba wata barazana in sunna ta ainihin in ka ce kai yi sunna ne ka bi sunna dai to ka fi karfin kowa na'am an karanta wa yi tula alaihim wa yi tula alaihim aman na bihi in kuma an karanta musu ƙur'ani, su fa yahudu ne sai su mun ba da gaskiya da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle ƙur'ani nan gaskiya ne daga wajen ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimi kai gabanin ma qur'ani yazo mu musulmai ne ai muwahhidin manan musulmi wanda ya yadda da Allah guda daya ulaika yutawna ajrahum marratayn to kaga wayannan ahlul kitabi ne sun yi imani da qur'ani sun yi imani da littafin su to za a ba su ladan su ninki biyu bi imanihim bil kitabaini saboda sun ba da gaskiya da littattafai biyu akwai lamba ɗaya ko ya ce a kanajar bukari fi sahihi imam al-bukhari ya da hadisi a ingantaccen littafinsa hadisi na 311 wa muslim fi sahihi haka imamu muslim ya da hadisi cikin sayinsa hadisi na ɗaya da nawa hudu qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin manzon Allah da ya ce falafatun yu'tauna ajarahum marrataini mutum uku za a ba su ladan su sau biyu su waye wayannan mutane rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa daraka an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa amana bihi wattabahu wa saddaqahu falahu ajrani mutumin da ya zama wato mutum ne bai yahudi ko ba nasara ɗan kirista ya imani bi nabihi da annabinsa kuma ya riski annabi muhammadu ya ba da gaskiya da shi ya bi shi ya gaskata shi to yana da lada biyu hadisin akharaja wallafa bilin musulun wannan hadisin iya wannan da aka karanta lafazin imamu musulun to za a ba su ladansu sau biyu bima sabaru ai bi sabarihim alal al'amal bihima saboda sun yi haƙuri sun yi aiki da Alƙur'ani sun yi aiki da littafin da yake hannunsu da waye da ra'una bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗe mummunan aiki da kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma dangane da abin da muka arzuta su suna ciyarwa ayyata saddaquna suna sadaka وإذا سمعوا اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء maɗaukaki ya بالمهتدين الله مدوكك يتي وإذا سمعوا اللغوة idan sun ji yasasshiyar magana mala ya fassara ta nan da cewa ashatmu shine zage-zage wal'aza ko kuma ɓangwama daga wajen kafirai kana suna ai ana zaginka ana aibata ka ana zumɗinka shine zaganku kana ji ana ma wannan arabu anhu sai su kauda kai gabarin wannan wa kalu lana a'maluna wala kuma amaluku su ce aikin mu muni ne kuma ku aikin na ku ne salamun alaikum ai salamun mutarakatun wa mufarakatun wannan sallamar ba ta sallama ba ce ai la salama tahiyya ba sallama ba ce ta gaskiya mun rabu da mu da ku ai salimtum minna min ash-shatami wa ghayri kun kubuta gabar mu ba za mu zage ku ba fala nuqabilukum bimithli ma fa'altum bina ba za mu fuskance ku da irin abin da kuka yi mana ba na zage la nabtagil jahilina ba ma neman abu na jahilci mu zauna a kansa ai la la nushibuhum ba ma ainihin abutar wa'anda suke jahilai ولما ظهر الأمر الأمر الإسلامي بالبراهين القادعة يا عند الأمر المسلم يبينا ده هجوجي ما سينك هنذري حتى إن أهل الأديان الأولى هل يذم ضواء الدين نفركم يدخلون في الإسلام نوعا suna shiga musulunci da san zuciyarsu farubbama ya shukku ala nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ra ya dukuluna to wannan zai yi abin yin tsanani ga annabi ga mutanensa su ba sa shiga tun daga alil kitabi ma sun shiga wa khususan ammihi aba dalibi malace na ma babbansa abu dalibi baban sayyidina ali kalli lamba ta biyu ko ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ya tabbata cikin hadisin da imam bukhari ya fitar hadisi na 1360 daidai wa muslim da hadisin muslimu hadisi na 24 an Sa'idu bin musayyib daga Sa'idu dan musayyib an abihi annahu akhbara shi kuma ya ji daga babansa Sa'idu bin musayyib sayyidut tabi'in malami ne babba cikin tabi'in to shi ya ji daga mahaifinsa babansa ya ba shi labari annahu lamma hadara aba dalibin wafatu yayin da mutuwa ta zo wa abu dalibin ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya zo wajen abu dalibin faffansa ne fawaje da inda hu a ba ibn hisham sai samu abu jahal ɗan hisham a wajensa wa abdullahi ibn ubayi wa abdullahi ibn abi umayyata ibn al da abdullahi dan abi umayya dan mughira fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li abi dalib sai annabi ya ce abu dalib ya aba dalib yace ya abu dalib kane ko atargabu millati abdul falam ya zan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuriduha alaihi suka wato maganar kamar an samu dan juyi a cikinta yadda maganar take ya zo yana gaya wa manzon Allah sallallahu annabi yana gaya mar ya faɗi kalma ta la ilaha illallah zai kafa mar hujja da ita a gaban Allah ko da ya mutu to su kuma wayannan manyan arnan abokanansa sai suna cewa ya aba ɗalibin a targabu an millati abdulmudallabi yanzu kai za ka kyamaci addinin abdulmudallabi falam ya zalli rasulu sallallahu alaihi wasallama yuridu ha alai annabi bai gushe ba yana bujuromar da kalmar shahada wa ya'udani bitilkal makala su kuma wayancan biyu abu jahal ibn hisham da abdullahi ibn abi umayyata ibn al-mughira suna ta ainihin faɗan waccan magana a targabu an millati abdulmuɗallabi hatta ƙala abu ɗalibin har sai da abu ɗalibin ya ce akhar min kallamahu ƙarshen magana da ya musu huwa aladini millati abdulmuɗallabi ya ce shi fe yana nan daram akan addinin abdulmudallab wa aba an ya kula la ilaha illallah kaga tallan abin da annabi ya kawo marke ne kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce amma wallahi la'astagfiranna laka malam anha anhu yace na rantse da Allah sai na nema ma gafara matukar Allah bai hana ni akan nema ma gafara ba fa anzalallahu ta'ala fihi sai Allah ya saukar da wannan ayar a kansa ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min di ma tabayyana lahum annahum ashabul Ba baya dacewa bai kamata ba ga annabi da wayanda suka yi imani su nema wa wayanda suka mutu mushrikai gafara ko da danginsu ne na kusa kar su yi haka wa anzalallahu ta'ala fi abi fa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan aya akan abi dalibin sai ce innaka la tahdi man ahbabta haka ne ko lalle kai ya muhammad ba za ka iya shirye da wanda kake so ba lalle annabi yana son abu dalibi kuma abu dalibin ya kyautata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mushirikin nasa amma yana kare addinin annabi amma kuma shi bai da rabo a ciki shi kuma babban annabi ne kenan kusacinka da annabi in ba Allah ya sa ma shirya ba ba za ka shirya ba domin lokacin da ƙuraishawa suka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace irin kariya har ma a gaban shawa ya tashi yana ce musu wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina ni fa na sani addinin muhammadu dana yafi ainihin addinin talikai gabaki daya kuma haka to me zai hana abu dalibin ya ce laulal malamu in ba don tsoron zargi ba walhizaru musabbatin da zagina da za a yi a ce na bi addinin yara na bar na iyaye da kakannin gani gargajiya ko ya ce da lawajatta ne saman da za ka mudina da ka same ni mai saukin hali ina mai addini da wannan addini na to tukunga ba irin kariyar da bai baiwa annabi amma Allah bai bashi shiriyar ba ba kuma yadda za ka yi shiriya ta Allah ce sai Allah ya ce in na kalata hadiman ahbabta hidayata kai ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya shiryar da wanda kake so ka shiryar ba walakin Allah ya hadi man sha. sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya so wa huwa alamu bil mutadin Allah shine mafi sani da waɗanda suke shiryayyu biman qaddara lahu fil azal hidayatahu ga waɗanda Allah tun fil azal ya kaddara musu shiriya to Allah ya san su Sun mahakata alalin lin nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da hujjaji qaumihi al'adami adami dukulihim fil islam sannan sai Allah ya kawo hikaya ga annabi na wasu ɓangare na hujjar mutanensa da ya hana su shiga musulunci faqala sai ce mai. نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر Allah maɗaukaki ya ce ga dalilin da ya sa hujjar da wasu mutanen annabi ke bayarwa wai shine dalilin da ya hana su shiga musulunci wa kalu ay qaumuka ya muhammad mutanen annabi muhammad suka ce in nattabi'ul huda ma'aka in muka bi wannan shiriyar da ka zo da ita kaga sun yarda addinin shiriyye ne in muka bi shiriyar nan tare da kai nutakhaddaf min ardina ay nunza'u minha bisur'a sur'a za a cire mu a kasar mu da gaugawa إذ سيحاربنا haulana min من أحياء العرب domin in muka yi haka waɗanda suke kewaye da mu sauran larabawa za su yaƙe mu in na hannu ita ba ka in har muka bi ka wale sa kaulohun alhuda ikararun minhum bil haƙƙi mala ya ce faɗinsu da suke cewa alhuda ɗin ba wai suna ainihin tabbatar da gaskiyarsa ba ne bal musayaratan lahu sallallahu alaihi wasallam sun faɗi wannan ne don su ainihin wa annabi kar ya ji sun taba shi Allah sai ce awalam makkin lahum haraman amina yalla ba mu ba su wani harami ba ne wanda yake amintacce ayyamanu na fihi min al'izarati wanda suke amintuwa cikinsa daga kaiwa hari walƙatali da kisa alwaƙi'ina min ba'adul arab ala ba'adu irin yakin da yake aukuwa bisa sashin larabawa to Allah sai ba su harami birnin makka yujuba ilaihi thamaratu kulli shay dan itace na kowane irin abu in ka je makka za ka same shi an dauko an kawo wani abincin sai ka je can ka gani ba ka taba gani ba na'am ay min kulli aubin ay al mahallu wal dariq wal jiha shine ainihin kowane muhalli ko ta kowace hanya kowane bangaren duniya kayan dan ijensu in ka je makka sai an kai shi rizqan min ladunna Allah ce wannan abinci ne daga wajenmu ai indina walakinna aktharahum la ya'lamuna sai dai mafiya yawan mutanen makkan ba san da haka ba anna ma naquluhu haqqun cewa abinda muke faɗa dinnan gaskiya ne wa annana sakkarna lahum ma dhukira mun hore musu wannan abun da aka ambata liwahidullah dan dai su ta Allah kar ai shirka a harami wa tatimmu lahum nima dan ni'ima ta cika a gare su thumma khawafa ahla makkah sannan sai Allah ya tsoritar da mutanen makkah bima ya ati min qawlihi ta'ala da abin da yake tafe na faɗin Allah madaukaki da ce mai wa kam an lakna min qaryatin badirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون Allah maɗaukaki ya ce wa kam a halakana min ƙaryata alƙaryu da yawa Allah ya maɗaukaki ya ce mun halaka su baɗirat ma'ishataha ai ai ishataha wa uridu bil ƙaryata ala in aka ce alƙarya ana nufin mutanen alƙarya ai ɗagat wa tamarradat baɗaru shine girman kai wato sun yi girman kai sun yi ɗagawa wa tamarradat fi zamanin ma'ishataha sun ainihin taurin kai a zamanin rayuwarsu ai fi hayatiha wa bat shukraha limun imiha suka ki godiya ga wanda ya ba su ni'ima fa uhliku sai aka halaka su Allah ya ce in baka san su ba gagon gaban su fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'di illa qalila wayancan guraren zaman su ne babu wanda ba wanda ya zauna a gurin bayan su sai ɗan kaɗan limarati yauman au ba da ga masu shuɗewa ta wata rana ko rabin yini likauni ha ƙarƙaribat bi ma zalabu. saboda kasancewa garin don tsananin zalincinsu, ya rushe Allah ce wa kunna nahnul warithin mun kasance mu ne masu cin gado mai gado na hakika shine Allah kayansa ne dama ko inna nahnu narithul arda wa man alaka. mu ne za mu gaje ƙasa, da ma wanda yake kan ƙasar baki da wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai zan zai halakar da wata alkariya ba bi zulmin minha dan sun yi zalunci a'a hatta ya ba'atha fi ummiha rasula sai ya aiko manzo a cikin asalinta Ya tulu alaihim ayatuna manzon ya zo ya karanta musu ayoyin mu inji Allah wa ma kunna muhlikil qura illa wa aluha zalimun ba mu zan za mu halaka alkariya ba sai in mutanensa sun zan mutanen alkariyar sun zan azzalimai bi takdhibir rusuli sun karyata manzani wa ikhrajuhum min ardihim suka fidda su a kasarsu sai Allah ya halaka su na'am wa ma utitum min shay'in فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون نعم الله مدوكك يتي وما أوتيتم من شيء duk أبن دعك باكو أولا الدنيا kudine wannan duniya komin yawansa ƙarfi ne lafiya ce fa mata'ul hayatid duniya wa zinataha dan kayan jin daɗi ne na duniya da kayan adonta ai ta tamatta'una ku ji daɗi da shi wata wata nuna bihi ayyama hayatikum ku yi ado da shi yan kwanakin da kuke raye thumma yafna sai ya kare kuma ma inda Allahi amma abin da yake wajen ubangiji na lada khairun wa abaka shi yafi alheri kuma shi yafi wanzuwa afala ta'qilun yalla ba za ku gane wannan ba ku hankalta bilya ai albaqi khairun min alfani abinda zai wanzu yafi mai karewa afaman wa'adnahu afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامة من المحضرين Allah maɗaukaki ya ce, Afaman wa'adnahu wa'adan hasana yanzu wadda alkawari, Allah ne musu alkawari, Allah ku ba kalla alkawari. Alkawari mai kyau fa huwa laƙihi, kuma alkawarin zai haɗu da shi zai same shi ai musibihi musibuhu wa huwa aljannatu shine alƙawarin aljanna Allah yawa masu imani kamar mata'anahu mata hayatid dunya zai daidai da wanda muka je da shi daɗin rayuwar duniya fa yazulu an qaribi domin jin daɗin rayuwar duniya nan kusa yake gushewa thumma huwa yawmal qiyamati min al sannan alanan alqiyama yana daga cikin wayanda za su halarci wuta al awwal al-mu'minu wa zani al-kafiru na farko shine mumini na biyu kafiri ai la yatasawi bainahuma babu daidaito a tsakaninsu Allah ka ba mu aljanna wannan shine karshen abin da zamu ji in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu dora kan ayata 62 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu kamar kullum kafin a fara karanta tambayoyin da suka sauwaka akwai sanarwa daban-daban kamar haka da farko ana sanar da duk wadda suka sayi fom na agaji a kan cewa su dawo da shi ranar juma'a nan da ranar juma'a da ke, kuma a kawo shi a nan wajen tafsir sannan kuma ana bukatar kowa ya saka shi a cikin fayil a lokacin dawo da wannan fom ɗin kuma ya tabbata ya cika ƙa'idodi ya karanta ƙa'idodi kafin ya cika wannan fom ɗin sai kuma batun taimakon marayu da yawa an rubuto takardu yanzu gashi yau wajen goma sha na miƙa wa dai alhaji aminu ga suna wasu sun rubuto suna cewa wai ba karanta musu to takardu suna da yawa musamman na masu neman taimako a taimaka musu daban-daban ga sunan shi yasa an samu dan lokaci ne za a iya karantawa sannan masu rubuto takardun nan na neman taimako su rika jin tsoron Allah a dukkan abin da za su yi yanzu misali ga wata takarda da aka rubuta ta FMC Federal Medical Center an tura su su je bangaren daukan hoton jiki wato a'a wajen radiological ah, abinan department wajen x-ray wannan takardar an rubuta ta tiran 21 ga watan 3 2018 kuma yanzu an kawo ana neman taimako gonan wadda ya yawan shi ma ya san an kawo muna dudduba mu gaya abin yake sannan kuma ga wata baiwar mun yi magana cewa in mutum zai rubuto takarda ya duba girman Allah ya san irin takaddun da zai rubuta in bai iya rubutu ba kuma ya bayar yanzu ga wani an rubuto da ajami na karanta na ga cewa neman taimako ne ita ma ba a cin yau ba na gobe amma kuma ga shi haddasa miya a jiki da sauransu ka duba takardar ku gani ba mutuntawa ta yadda za a to akwai irin wayan nan daban-daban shi yasa wasu takaddun kawai shi malam da yake wato yake zuwa ya makamashi da takaddun a gidansa nake mika masa su sai sanarwa kamar haka nan wani bawan Allah ya ba da kudi naira dubu biyar ya ce a baiwa kwamitin marayu wannan su ɗanyi shiru masu sannan batun wadda ya ce yana neman alkur'ani ya rubuto cewa wai abin wa zai karba alkur'ani da jiya ya nema aka ce ya zo su yau to a hassan aka ce ko hassan to ko a gurin alhaji amin ne in ya zo sai ya to ka zo nan masallaci sai ka zo karba sai malam za mu karanta tambayoyin da suka sauwaka kamar haka wannan yana cewa allah shi gafarta malam ni dai direba ne kuma na tirela malam idan muna tuki da daddare in dare yayi muna dan sheka anguru to malam wataran ma a gida ina dan shekawa to malam shine jiya ina barcin rana a gida sai ɗana ya ɗauko angur ɗin a aljihuna ya sheƙa min shi a hanci na kuma har kuma ya shiga ya sheka sosai ya azuminsa ya ya san dama babanta yadda yake sha ya zuba masa a hanci ya wuce yana wuce ya irin hawayen sinna to wannan ai ba zai bata mara azumi ba da an ce duk abin da aka tilasta ka a yi ba da son sai aka yi masa ba kuma ba shi ya ba ba matsala wannan yana cewa don allah malam da fatan ka sha da fatan malam ya sha ruwa lafiya don allah malam shin kanin miji yana da damar yin saki saboda kanin miji na ya saki matarsa wato ya sake ta kuma ya gaya masa ya gaya wannan sa amma bai ce komai ba shin ya matsayin wannan auren ya sakin yayi to kanin miji baya sakin matar wansa ko uwa ce ko uba sai dai ya gaya wa mijin ya sake ta su suke da wannan fawar uwa za ta ce ka saki matarka uba zai ce ka sake ta sai ka je ka shika in ka ƙi kuma auren bai mutu ba amma fushin uwa da uba zai bi ka Allah ya kiyaye wani tana cewa malam tambaya ta ita ce wai malam ita ce wai shin wanda ya haifi ɗa ba da matarsa ta sunna ba kafin ya aure idan ya mutu yana da gadansa ko kuma ba shi da shi ba shi da gadansa da gado wannan mai tambaya tana cewa tambaya ta ita ce mun yi ta karanta wannan fa kullun na faɗa eh. wannan ne sabar ba ta da kyau ka gane malam mai wannan tambayar tana cewa malami ne na gama al'ada ban samu damar yin wanka da daddare ba har sai da Allah ya kai mu safiya kuma na yi niyyar daukan azumi ne nake so malayin bayani akan ya wannan al'amari yake da safe kawai sai ta yi wanka ta yi ci gaba da azuminta ba matsala ya tambayoyin da za a karanta a yau kenan to masu abinci na aisin rubuto insha Allah bayan an tashi a tafsir sun faɗi gurin da suke gashi nan za a kai musu to an sake karowa wake kwano biyu to wake ko wancan ma fa wake ne protein iya tambayoyin da za a karanta sai waɗanda suka rubuto wannan tana cewa don allah malam ina so ka sa ni a cikin addu'a allah jarrabe ni da shaidaniyar kishiya gaba ɗaya ta ɗauke hankalin miji malam dan Allah a sa na addu'a Allah ya ganar da shi Allah ya daidaita tsakaninmu wannan malam cewa malam ina neman addu'a a gurin ka da sauran yan uwa musulmi akan Allah ya bani ikon haddace alkur'ani kuma ya bani ikon yin amfani da shi wannan masu ce ina fama da wata larura ta rashin lafiya wadda kamar ta jinni ce a samu a cikin addu'a Allah ya yi mana da kuma wata da take fama da ciwon kafa shekara da shekaru ita ma take so a sanya a cikin addu'a wannan ma ce ina neman addu'a ina fama da ciwon ido nayi ta magani amma har yanzu ban dace ba ina neman addu'ar kamalan da sauran 'yan uwa akan Allah ba ni lafiya to da dama dai da suka rubuto akan irin waɗannan matsaloli wasu na wasu kuma na biyan bukatu na alkhairi kowa Allah subhanahu wata'ala ya san bukatun kowa kuma ya san matsalar kowa Allah biya bukata sannan kuma Allah ya yi duk wata matsala wa afina fi man afait wa barik lana fi ma adait wa qina bi rahmatika wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عاديت لك الشكر على ما آديت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا كيوم يا هادي يا سلام برحمتك نستغيث وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين